من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم

يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وهراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na kano masallacin juma'a na tunawa da sheikh ja'far mahmud adam kano a kuma wannan anguwa ta tudun murtala a wannan kasaitaccen birni na kano bahaushe ya ce jalla babbar hausa yaro ta kasan nuko da mai ka zo an fika kamar yadda na saba faɗa muku wannan magana gaskiya ce idan ka zo da tauhidi da sunna kano akwai professional ahalin sunna da za su koya maka sunna haka idan ka ɗauko shirka da bidiya ka zo da ita kano akwai gingima gingiman mushrikai da 'yan bidiya a garin kano ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka gaskiya na daɗe ban ga wa'azi da maluma suka halarci wa'azin kamar wa'azin da na yau ba a can karkashin rumfa high table duk wani malami da da'i da mai kira zuwa ga sunna wanda ke cikin garin Kano to in Allah ya yarda yana wannan wuri idan ba wasu kaɗan da muke da labarin ba sa gari sun yi tafiya ba muna addu'a wayannan maluma Allah ya saka musu da alkhairi sannan taron namu yau har farfesa muna da shi farfesa labdo muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi muna da doktoci masu digiri da digirgir da digirdigir duk suna wannan wuri muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yanzu nan shugaban kungiyar izala na Kano Dr. Abdullahi Sale Pakistan ya hau wannan mimbari ya gabatar da wasu kalmomi muna addu'a malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ya ƙara wa zuri'arsa albarka Allah ya lullube kaburburan mahaifansa da albarka ya lullube su da rahama da sauran wayannan maluma da suke ta faɗi tashi domin su ga wannan al'umma ta mu ta gane hakikanin addinin musulunci ba dogon wa'azi zan yi ba amma darasinmu na yau yana da take taken darasinmu na yau karya fure take ba ta yaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ana ramma bari mu fara da suratul radi zala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi An zala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال uwa musulmai ku saurara ku ji wani misali a alkur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki yana buga mana misali tsakanin ƙarya da gaskiya Allah yana nuna mana misali tsakanin musulunci da kafirci Allah yana buga mana misali tsakanin tauhidi da shirka Allah yana buga mana misali tsakanin sunna da bid'a yaya za ka gane sunna yaya za ka gane bid'a sai Allah maɗaukakin sarki ya ce an zala minas sama'i ma'an Allah madaukakin sarki shine wanda ya sauko da ruwa daga sama Allah madaukakin sarki shine wanda ya kwararo ruwa daga ina ya kwararo su ya kwararo su daga sama Al’ur'ani daga ina yake saukowa sunna daga ina take saukowa yadda aka yi wa annabi wahayin ƙur'ani haka aka masa wahayin sunna sai Allah ya ce an zala mina sama'i ma'an wato Allah madaukakin sarki ya sauko da ruwa daga sararin samaniya yayin da ruwa ya sauka ƙasa aka yi mamakon ruwa fasalat audiyatun bi ƙadariha. sai ka ga lambatu lambatu da kwaruruwa kowanne a sanadiyar wannan ruwa ya ɗaibo wannan ruwa ruwan yana gudana a cikin kwaruruwa ruwan yana gudana a cikin lambatu lambatu a cikin gari kuma kowane lambatu idan zai ɗebo ruwan zai ɗebo ne bi ƙadari ha gwargwadon girman lambatu ɗin ko gwargwadon kankantarsa idan ƙarami ne ya ɗebo ruwa kaɗan idan babba ne ya ɗebo ruwa mai yawa idan kwari ne ya ɗebo ruwa mai yawa shine fasalat audiyatun bi ƙadari ha sai Allah ya ce to amma yayin da wannan lambatu ke ɗiba ruwa ruwa yana tafiya ba ruwan ne zalla yake tafiya ba fahatamala sailu zabadar Rabi'a, wato zaka ga wannan kwari ko wannan lambatu bayan ruwan da ya ɗebo to kuma zai kwaso datti zai kwaso tarkace zai ɗebo totan masara zai kwaso totan rake zai ɗebo leda fiyawa wata zai ɗebo rubabbun kwalaye zai ɗebo ciyawa zai ɗebo komatsai zai ɗebo hayaniya wato yanzu ga ruwa yana tafiya cikin lambatu amma wannan ruwan wato zaka ga samansa akwai kumfa akwai datti akwai totan masara akwai pure wato pure water a ƙasa akwai ledar pure water a sama wato suna tafiya a cikin kwari guda ɗaya menene sunna shine wannan ruwa da ke ƙasa menene bid'a wannan tarkace da aka ɗebo sama Totan masara leda fiwa wata toton rake tarkacen kwali tarkacen juji hayaniya da aka kwaso wannan ita ce bid'a yanzu ga sunna ga mai amma ruwan shine a ƙasa da tun a ina kenan sunna tana ƙasa bid'a tana ina to haka bid'a take a farkon lamari Matsiya ciya barazana ce da ita a farkon lamari za ta fara ta da ƙura za ka ga tana boƙasari za ka ga tana cika wuri za ka ga tana ɗaga kai tana hura hanci tana ina wani ba ni ba tana na mamaye tana muke da yawa tana wayan nan 'yan kaɗan ne tana muna 'yan gari ahalin sunna ne baƙi Mune malamai wayan nan jahilai Mune tsofaffi wayannan yara ƙanana fa hatamala sailin zama da rabiya wato wannan shine barazanar da bidiya take da shi a daidai wannan gaba san da bidiya take barazana idan baka da karfin aqida sai a razana ka idan baka da karfin aqida sai a tsorita ka sai ka ce kai sunnan nan za ta kai labari kuwa sai ka ce kai sunnan nan za ta kai gaci kuwa bidiyan nan fa tana da karfi ‘yan bidiyan nan ba suna da yawa, ‘yan bidiyan nan akwai kuɗi a hannunsu, ‘yan bidiyan nan suna da mulki, bidiyan nan fa ta gama shiri, bidiyan nan fa da gaske take, yanzu ranar ashura idan ‘yan bidi'a suka fito, suka cika hanya, suka haɗu kwansu da kwarkwatansu ‘yan shi'a, ga baƙar riga, ga baƙar hula, ga baƙin ido, ga baƙar ƙida ga baƙar fuska. idan suka cika titi idan baka sani ba sai ka tsorita sai ka ce kai fa ina ganin shi'a ta ci Kano kai baka san da zaka tara yan shi'an Kano gaba daya ba su kai masallaci guda na juma'a na ahlus sunna a cikin garin sai dai su ahlus sunna ba ɗabi'a su ce su fito su cika titi ba idan ana maulidi idan yanta maulidi suka fito aka fito makaranta makaranta da uniform ‘yan amore suka fito makada suka fito aka ɗebo ‘yan mata aka ɗebo samari aka ɗebo su zigi da su bob siriri aka kwaso su jagaju aka cika titi idan baka sani ba sai ka tsorita kai ka ce kai wayan nan fa suna da ƙarfi wayan nan suna da yawa sunna ba za ta kai labari ba sunna ba za ta kai gaci ba saboda bidiya dama haka take da barazana wallahi ina sanar da ku a nan cikin garin kano da za a yi census a yi ftk tsakanin ahalin sunna da ahalin bidi'a da kun sha mamaki wallahi sunna ta cinye kano da yaki ku fada mun ku fada mun wata bidiya a kano da za ta iya kiran wannan taron a cikin kwana ɗaya jama'an da suka haɗa kasa wace bid'a ce ta isa wace bid'a ta isa da tara wannan taron a kwana daya wa aka ba kudin ataba wa aka ba kudin tasi wa aka ba kudin mota sanarwa ce kawai aka bayar sama sama amma ku kalli gabas da ya makuru da arewa wallahi sai ka rantse ba mutane ne ba kamar akwai ahalus sunnan aljanu aljanu masu halatta to amma da yake ita sunna a natsa take su ahalin sunna da tsatsu ne ba za su fito su tara titi ba ba za su fito su cika hanyoyi ba su hana masu wucewa wucewa saboda su na tsatsu ne kamar yadda ruwa yake na a ƙasa haka ahalin suna suke cikin natsuwa ita kuma bidiya 'yan hargowa ce 'yan tada ƙura ce 'yan rikita wuri ce 'yan tada zaune tsaye ce to tana sama tana bori tana hauka amma ku sa mata ido a ci gaba da tafiya sai Allah madaukin sarki ya ce idan aka tafi aka tafi za ku ga abin mamaki da an zo kan kwana sai ruwan nan sai ya ingizo da ti da totan masara sai a zubar da su waje idan aka je sai a tattara wayannan ai fakin da su in an ƙara gaba sai ai da wayannan fa amma zabadu fa yazhabu jufa wannan datti da wannan tarkace da aka ɗebo kamin ka ankara sai ka ga ya watse ya tarwatse ya tafi a banza bai ba da amfani ba bai ba da fa'ida ba ya zame wa mutane shara ya zame wa al'umma matsala ya gurbata muhalli ya zame wa al'umma polishin haka bidi'a take matsiyaci ya bata da amfani sai dai ta rikita wuri ta hana jama'a zaman lafiya ta dama musu lissafi ta haifar da datti ta karya musu tattalin arziki yadda za ka gane bidiya na karya tattalin arzikin mutum yanzu dan bidiya idan matarsa ta haihu ranar bakwai ga wata duk matar da ke anguwar gidan za ta tare haka ne mace bidiya idan za ta je gidan suna sai ta yi guzurin yunwa na kwana biyu da rabi kuma mace yar bidiya tuwon da za ta canye in ka tara mata ahalu suna sai ka tara guda uku kamin su ci wannan a ranar za su cinye yan masaraka su cinye yan shinkafarka su ci kama shadda da kashi su yi gulma a yi zage-zage kuma dama da lada da sauki babu lada amilatun nasiba wannan shine fa'amman zabadu fa yazhabu jufa Allah ya ce wa amma ma yanfa'un nas amma wannan ruwa da shi ke amfana jama'a shine sunna wannan ruwa sunna sunna sunna sunna Allah ya ce fayyam fil ard shi wannan ruwa shi zai zauna a cikin ƙasa ko dai ya nutse cikin ƙasa yadda in an yi shuka za ta tsiro ko ya nutse cikin ƙasa in an tauna rijiya a same shi ko ya nutse cikin ƙasa ya tattaru a wuri ɗaya ya zama tafki jama'a su ɗiba su sha dabbobi su ɗiba su sha al'umma ta rayu wannan shi ya nuna sunna ita take raya al'umma wannan ya nuna sunna ita ce ke wanzuwa sunna ita ce mai tabbata duk yadda kaga bidiya tana barazana ta cika wuri aikin banza ne ba ta lokaci ku yi ta wazi ku yi ta karantarwa da yardar Allah sai an yi lebur da matsiya ce an kai ta kasa shine wa amma ma yanfa'un nasa fahimku su ard a can baya sai Allah ya ce kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka Allah yake da misali tsakanin gaskiya da ƙarya a ƙarshen ayar kuma sai ya ce kazalika yadribu Allahu al-amsal haka Allah madaukin sarki yake buga misali wannan shi yake nuna muku ya ku ahlus sunna ku yi wa Allah godiya ku ce alhamdulillah sunna ita ke cin rinjaye sunna ita ce mai dawwama kun san dalilin da yasa ahlus sunna kuke samun nasara kuna kiran mutane ne zuwa ga Allah ba kuna kiran mutane ne zuwa ga kanku ba duk dan bidiya in ya tashi zai kira ba zai kira zuwa ga Allah ba sai dai ya kira zuwa ga shehinsa ko ya kira zuwa ga waliyinsa ko ya gina kansa ya kira zuwa ga shi a bauta mashi ko ya baka labarin kamar ramar 'ya'yansa ko karamar kakanninsa shi ba zai nuna maka Allah ba ba zai nuna maka darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sanda kuke cewa abi Allah su suna cewa gausi kuna cewa Allah suna cewa kudubi kuna cewa Allah suna cewa asfiya'u kuna cewa Allah suna cewa autadu kuna cewa Allah suna cewa shehu kuna cewa annabi suna cewa suna cewa suna cewa wannan shi yake ba ku nasara saboda kiran da kuke kuna kira ne zuwa ga Allah kuna kira zuwa ga wa zuwa ga Allah to duk kiran da aka yi zuwa ga Allah shi ke nasara wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala wa qala in innani minal muslimin Allah ya ce wa man asanu qawlan babu wanda yafi kyautata magana inji Allah mimman da'a ila Allah kaman wanda ya kira zuwa ga Allah yace a zo a bauta wa Allah ya ku bayin Allah ahlus sunna zuwa ga wa muke kiran ku mun kira ku ku bauta mana mun ce ku bauta wa malaman mu mun tsaya faɗa muku falalarsu wa muka ce ku bauta wa ta hanyar sunnar wa to Allah ya ce a faɗa muku duk duniya ba wanda ya faɗi magana mai kyau kamar irin wannan wacce kuka faɗa wa amila saliha sannan ya aikata aiki na kwarai nasara ta biyu da ya kuke samu ku ahlus sunna shine kullum kukan tsaya akan abin da Allah ya ce kukan tsaya akan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku yi wa kowa sharri ba ku yi wa kowa ƙazafi ba ku yi wa kowa ƙage duk maganar da muke faɗa a Najeriya idan mun faɗi magana kan bidi'a ko wani ɗan bidi'a abinda muke cewa idan ƙarya muke a ci kwalar mu a kai mu kotu mu kawo hujja mun faɗa ko ba mu faɗa ba mun yi taro a nan gurin muka yi lakca lokacin da aka je sabuwar madina a kaulaha mun faɗi maganganu muka ce in ƙarya ne a kai mu kotu an kai mu kenan me muka faɗa bari in tambaye ku tun daga ran da kuka yi wannan wa'azi a wannan wuri kun ƙara jin an yi gangamin tafiya sabuwar madina tun daga ran da Allah ya sallame ta ko bai sallame ta ba kun sake jin motsin ta kuna jin kokarin ku ne kuna jin dabarar ku ce kuna jin iya wa'azin ku dai me ya ba ku wannan nasara nasara ce daga Allah saboda ba ku yi wa kowa kage ba ku yi wa kowa sharri saboda haka ya kuwa halin sunna idan dan bidiya ya muku sharri kada ku ce za ku rama idan ɗan bidiya ya muku kage kada ku ce za ku rama ba a rama kuskure da kuskure ba a gyara banna da banna idan ɗan bidiya ya shari'a ya kage ku ku karanta ƙur'ani da hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mai darajarsa a duniya akwai mai matsayinsa a duniya akwai mai girmansa a duniya da allah bari in tambaye ku an masa shari ko ba masa ba an masa kage ko ba masa ba an yi wa matarsa kage ko ba mata ba duk duniya wa ya fi kowa tauhidi akwai mai tauhidi kama annabi muhammadu amma kafirai sun ce masa boka ko ba su ce masa ba sun ce masa masihirci ko ba su ce masa ba wanda ya fi kowa tauhidi da aƙida suka ce masihirci ne amma sun yi nasara da Allah bari in tambaye ku a kaf duniya gaba ɗayanta wa ya fi kowa hankali akwai mai hankali kamar annabi a Kano akwai a Najeriya akwai a duniya amma annabi kafirai sun ce masa mahaukaci ko ba su faɗa mashi ba ana nan ma ba su aya domin su tabbatar da magana da gaske ne wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun suka ce ya kai wannan da ke dawar an saukan maka da qur'ani suka ce innaka lamajnun sai da suka hada da harufan taukiri suka ce innaka lalle kai lamajnun mahaukaci ne wa suka faɗa wa mahaukaci annabi muhammad sallallahu alaihi annabi ya dawo ya ce ku ne mahaukata me yasa bai faɗi wannan ba ba aikin sake nan ba sai ya ci gaba da karantarwa hmm. sun ce masa masihirci wa qalu a inna la tariku alihatina wa qalu a inna la tariku Ali Hatina li sha'irin majnun gaskiya suka faɗa bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin wa qalu suka ce a inna la tariku Ali Hatina yanzu mu za mu bar allolinmu muballata da uzza da manata da hubal lishairin saboda wani mawaki majanun mahaukaci suka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawaki suka ce masa mahaukaci suka ce masa masihirci suka ce masa boka ya fi kowa gaskiya a duniya amma suka ce masa mai suka ce masa makareci kun san wani abin da zai baku mamaki shekaran jiya muna wani gari magari a jamhuriyar Nijar akwai wani gari magariya a ina a jamhuriyar Nijar wannan shirin da 'yan bidiya suke yi an ɗauki hoto an je garin titi-titi ana mannawa gida-gida ana rabawa malamin yan izalan nan mai zaƙin bakin tsiya to yanzu an yi ta ta ƙare ya kano manya yanzu ya Allah ya rikidar da shi ya koma biri wasu suka ce a babiri ya koma ba ya koma kare ne wasu suka ce a alade ya koma wasu suka ce a ya rikide ne ya koma kwado wai duk tsawon nan nawa yana koma kwado wasu suka ce a hatsari ne na yi sai da aka rinka kankarar wato nama na akan kwalta wasu suka ce a ina wa'azi ne ina kan mimbari sai na tabo wani babban wali wani sabon wali da aka samu wani sabon wali shine wali makidi wani sabon wali shine wali mawaki wani sabon wali shine wali mai piano to shi wannan sabon wali wali mai piano wai shine na tabo wai ina tabo shi nan take Allah ya fusata sai barin ya yi rugugugugugu sai ya kasa gaba to a daidai wannan gaba a daidai wannan gaba akwai tambayoyi da ya kamata mu yi akwai me akwai tambayoyi da ya kamata mu yi da Allah barin tambaye ku mun yi wa'azi mun yi magana kan Shehu Tijjani ko ba mu yi ba maganganun da muka gani a littattafai an rubuta kuma aka ce shi ya rubuta kuma ba su karyata ba mun fito mun faɗa wa duniya wayannan maganganu kafirci ne ko ba mu faɗa ba mun ɗebo maganganu a jawahirul ma'ani mun tabbatar da su da kafircinsu ko ba yi ba to amma ba mu rikide mun koma biri ba sai yanzu da muka taɓa waliyi mai fiyano to da shehu tijjani da waliyi mai fiyano waye babban wali ba ku an samu ba ba ku an samu ba ku kaddara labarin nasu gaskiya ne ku kaddara labarin nan gaskiya ne na tabo wali mai ganga na rikide na koma biri amma na tabo shehu tijani bai rikide na koma biri ba to da shehu tijani da wali mai ganga wanne ne babban wali a cikinsu to yan bidiya shawarar da nake baku ashe da karamin wali kuke bi yanzu ga babban waliyi an samu waye babban waliyi waliyi mai piano to sai ku dawo bautar waliyi mai piano domin ya fi wancan dama-dama da Allah bari tambaye ku mun yi wa'azi maganganu da shehunsu ibrahim kaulaha ya faɗa a cikin diwani mun fito mun yi challenge ko ba mu yi challenge ba a nan kano aka karanta ومن يحبني ومن يراني في جنة الكلد بلا بهتاني إذ أنني خليفة تجاني يحبني بلا تواني لمحبة سيد الأدناني <laughs> cikin garin Kano na ce wannan magana duk wanda ya aiki da ita kafiri ne original hoto sa kotu na je Bauchi na tsaya cikin garin Bauchi na maimaita wannan magana amma na kwana lafiya ko ban kwana lafiya ba na kwana lafiya amma yanzu da na taba wali mai piano sai na rikide na koma kare da alade to da gausi da wannan wane ne babba waye fi girma waye fi karama waye babba waye siniya waye oga waye boss waye waye waye to a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara to kenan daga yanzu ina ba ku shawara 'yan bidiya ku daina wahalar tashi kuna tafiya kaulaha saboda nemo albarka wancan karamin wali ne ga babban wali a kano wali mai ganga ku ringa zuwa wajen kabari shi mai san haihuwa ta je can ta nemo mai neman arziki ya tafi can mai neman tafiya jahannama ma duk ya tafi babu matsala kai ku ce Allahu Akbar yanzu kaddara ina wa'azi sai mimbarin nan ya karye ya yi rugurugu ya ruguje zuwa ƙasa na san wani gwamna a nan najeriya ya je taro taro kuma na 'yan ne ya hau kan mimbari ashe katakon da aka yi amfani da shi ba mai kyau ba ne katakon ya karye ya ruguzo ya gurɗa kafa wasu daga cikin nan sun san wani gwamna ne yanzu ya sauka sai da aka tattara shi aka kai shi ingila to shi da ya ruguzo shi kuma wani wali ya taba mimbarin ya karye. yanzu an ce na taba wali mai piano a sanadiyar taba wali mai piano Allah ya fusata da ni na yi accident kan kwalta an kankari na mana da Allah barin tambaye ku a nan cikin garin Kano akwai wanda suka taba hatsari ko babu akwai wanda suka taba hatsari suka mutu ko babu wani wali suka taba da Allah barin tambaye ku shi a gidansa akwai waɗanda suka taɓa yin hatsari suka mutu ko babu ba ku an samu ba wa suka taɓa shekarar da aka je sabuwar madina akwai wayanda za su tafi suka yi hatsari a hanya aka yi jana'izar su kun ji an sanar aka bafin watsa labarai ba mu ji daɗi ba bakin ciki muka yi ba mu murna ba baki ciki mu kai ba abun murna ba ne wani abu mara kyau ya samu wani abun bakin ciki ne muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma dai ya faru har aka faɗi cewa an ga karamar gausi wajen jana'izarsu duk inda aka tona kabarinsu sai a ga ruwa na bulbulowa bulbulbulbulbul a nan kano a rediyo an yi fira a kafafen watsa labarai na waje an yi fira ana faɗi karamar da aka gani wajen jana'izar su to su za su je sabuwar madina ne suka yi hatsari su kuma wani waliyi ne ya fusata da su suka yi hatsari akan hanya kenan wa ke sa a yi hatsari wa ke sa a fado wa ke sa a karye wa ke sa a yi rauni to idan wani ya yi ya za ka ka ɗauka cewa wani ne ya jawo wannan aƙida ce ko rashin aƙida ku saurara ku je ya ku bayin Allah ba mu fi ƙarfin Allah ya jarrabe mu ba ba mu fi ƙarfin Allah ya aiko mana da ƙaddararsa ba in Allah ya ga dama yau sai ya ce kabiru gombe faɗi ka mutu alaramma ahmad suleiman faɗi ka mutu dr pakistan faɗi ka mutu farfeso labdo mutu sani ashir mutu lawan abubakar mutu Abdul abdulmudallib mutu mutu mutu za su mutu ko ba za su mutu ba akwai wanda ya sai ce ba za su mutu ba to amma ba ya kashe su wali mai piano kashe kashewa kai ana raba ba su aya wa ma kana li nafsin an muta wa ma kana li nafsin an muta illa bi idnillahi kitaban muajjala ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله بدرك سركي yace wa ma kana li nafsin an tabuta illa bi iznillah babu wata rai da za ta mutu inji Allah sai da izinin Allah kenan ba a mutuwa sai da izinin wa sannan idan mutum ya mutu kasawa ce mutuwa ita take nuna baka da gaskiya yanzu in na mutu shi yake nuna ban da hujja idan da mutuwa ce ke nuna mutum bai da gaskiya mutuwa ce duk wayannan waliyan marasa rijista suna duniya suna ina wa ya kashe su to idan wali mai piano daga kabari zai iya kashe ni ko ya kashe malamin sunna me yasa bai iya kashewa ba sanda yake da rai me yasa sannan wayannan waƙoƙi da ake yi bisa jahilci da rashin ilimi waƙoƙin shirka da bidiya mun fito mun yi challenging ba za mu daina challenging ɗinsu ba har kiyama ta tsaya ko mun mutu za a ci gaba an yi waƙoƙi na shirka da bidya a nan kano aka yi allahu la ilaha illallahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad kun ji shehu barhama a ina kai wannan waka a ina ya ce shehu kai kaɗai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da ni yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka ƙaga halitta cikin jikina ni shehu kai ka hurar rai don in gane kai ɗai ne wannan kafirci ne ko ba kafirci ba ne shirka ce ko ba shirka ba ce ya ce shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka san su zon mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yadda ko ma ku kidda da yanzu duk ne wake halitta maza wake halitta mata wake ba da haihuwa Allah ramma ma in ka isa kawo aya Allahu mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إن يقدبا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما يوا إنه عليم قدير الله أكبر Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard wake halitta Allah ya ce ya kuluku ma ya sha wake ba da ‘ya'ya mata ya ce ya habu liman ya sha wa inasan wake ba da ‘ya'ya maza ya ce wa ya habu liman ya sha zukur wake ba da maza da mata ya ce au yuzawwijuhum zukurana wa inasa wake hana haihuwa ya ce wa yaj'alu man aluman ya sha kenan duk wannan ayyukan waye ayyukan Allah ne ko ayyukan shehu muka fito muka yi magana sai suka ce a ah, ya yi kuskure domin ya tona asiri muka ce a ah, asiri ne wai sirri ne ya tona to sai ga wata sabuwa ta ci ta gyare bar hama ne ubangijin kowa ta ci ta gyare bar ni dai ban da ni kai ba alarama kuba kuba kuba kuba kuba الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير قرآن يتي الله ربنا وربكم الله شيني أبنجزمو كوما انبدي الله شيني أبنجزكو كوما الله بني أبنجزم الله to sai aka kirkiro wata magana cewa wai wa'azi na yi sai na ce wali mai piano yana wuta ko ba haka aka faɗa ba kun taba jin maganar ba ku taba ji sun ce haka ba suka ce na ce wa wali mai piano yana ina yana wuta shi yasa Allah ya fushi da ni in tambaye ku tsakaninku da Allah al'ada ahlus sunna ne su ce wani na wuta al'ada a ahlu sunna ne su ce wani na aljanna kun taba jin malamin sunna ya wazi ya ce wani na aljanna ko yana wuta suwa yake cewa wani na aljanna suwa ke cewa wani na wuta kun sha jinsu suna wazi gumi gungumen wutar jahannama kenan su ke cewa malaman suna na wuta mu ba ma cewa wani na wuta sai dai mu ce wanda ya aikata aiki kaza Allah ya ce dan wuta ne ba mu cewa wani na aljanna ɗazu dokta yana jawabi sai ya ce muna sa rai muna kyakkyawan zato muna fata Allah ya lullube kabarin malam Jafar da rahama me ya ce muna fata kenan ba al'ada halin sunna ne kai wani aljanna ko kai wani ina al'ada ce ta yan bidiya mu ba mu cewa wani na aljanna sai yin Allah ko annabi suka faɗa babu cewa wane na wuta sai in Allah ko annabi suka faɗa akwai sahabban da annabi ya ce yan aljanna ne mun yadda yan aljanna ne annabi ya mike ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna aliyu fil janna talha fil janna sa'ad fil janna sa'id fil janna abdurrahman fil janna zubair fil janna fil janna fil janna fil janna idan na ce nan suna aljanna na yi karya wa ya ce suna aljanna to haka yin Allah ya ce mutum yana wuta ya kira sunansa sai mu ce yana wuta akwai wanda Allah ya kira sunansa ya ce yana jahannama ya tafi wuta ya da abi lahabi ba su aya tabbat da abi lahabi wa tabb yawa ما wa عنه ماله Ok shi kabaro. سيصلى نارا ذات لهب شكري وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فرعون ألا يتي النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كفران النبي نوح الله يتبين ما كدياتهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لعل ويتوى أن عندك سنة in na ce suna wuta na yi laifi to abinda muke so ya ku yan bidiya ku kawo kasar ɗin da kabiru Gombe ya yi wa'azi ya ce waliyin kuma fiyano yana wuta idan kuka kawo kasa ɗin ni dai na sayi guda ɗaya naira miliyan goma kuma wallahi zan ba da kuɗi a kawo kasa ɗin naira miliyan goma inda kabiru gombe ya wazi ya ce wali mai piano yana wuta ba al'adar mu bane idan Allah ya kai shi wuta nawa zan samu in Allah ya kai shi jahannama nawa zan samu wannan al'ada ce ta ku yan bidiya to ga tambaya akwai wanda ya yi sabuwar waka kwanan nan ya ce shehun nakun gaba ɗaya dan wuta ne kuma cikinku ku yake ɗan bidiya ne ba ku taba jin wakar ba ku saurara ya ce shehu ɗan aljanna shehu ne ɗan wuta ya na farkon farko kai ne a aljanna ya na ƙarshen ƙarshe kai ne ɗan wuta ya ce kai ne a asalin fir'auna kai ne a hamana kai ne a ƙaruna asalin ɗan banza kun taba jin kasa din ko ba ku taba ji ba waye wa kardan izala ne yayi waye ita waye ce shehun dan wuta ne waye ce dan banza ne waye ce dan banzan ma original waye ce nan photo star copy waye jahannama da shi to shi me ya rikide ya zama kai ku ce Allahu akbar yan bidiya ga tambaya ta gaba ga tambaya ta gaba da wali mai piano da sayidina abubakar wane ne gaba kamata yan bidiya su ansa bana da wali mai piano da Sayidina abubakar waye babban wali Sayidina abubakar ne babban wali waye fi kusa da Allah waye fi kusa da annabi waye fi imani waye fi ikilasi wa annabi ya fi so wa annabi ya fi ƙauna waye abokin annabi wa suka yi sallah da annabi waye annabi ya auri yasa waye surukin annabi waye waye waye duka sayyidina abubakar ne da Allah yan shi'a a garin Kano suna cewa sayyidina abubakar dan wuta ne ko ba sa fada a to yanzu yan shi'a suka ce sayyidina abubakar dan wuta ne Allah bai mai da su biri ba bai mai da su alade ba bai mai da su kwado ba sai wali mai piano ku yan bidiya another question another question another simple question please answer me immediately da sayyidina umar da wali mai piano waye babba waye fi girma waye faɗi magana ta daidai da ƙur'ani waye sahabin annabi waye jihadi da annabi waye cito da annabi wa ya kwana tare da annabi ya tashi tare da annabi ya yaƙi bayan annabi ya zama ɗalibin annabi ya koyi ƙur'ani gaban annabi ya yi sallah bayan annabi ya zama surukin annabi wanda annabi ke ƙauna wa ya fi kusa da Allah da waliyu mai fiyano da sayidina Umar wa annabi ya fi so wa annabi ya ce ɗan aljanna ne ‘yan shi'a na cewa ɗai sai na Umar dan wuta ne a nan cikin garin Kano ko masa fada. Allah ya mai da su biri, ya mai da su alade, ya mai da su kare, amma wali mai fiyano da aka taba shi Allah ya fusata, ya mai da wanda ya fada kare. kenan a wajen yan bidiya kenan a wajen yan bidiya da na umar da wali mai piano a wajen yan bidiya waye babba da wali mai ganga da na umar kenan wane ne a gaba a wajen yan bidiya kai yan bidiya ga tambaya ga tambaya wai ‘yan bidiya ga tambaya, ga buɗaɗɗiyar wasiƙa, duk inda kuka san zawe wa ‘yan bidiya ku jefa musu su ansa, ku jefa na ƙasa su tsinta su karanta. Wai, tambaya da nake so da muku ya ku ‘yan bidiya, kun ce mun matsa muku lamba, mun yi laifi babba, kun busata da mu, saboda mun taɓa wali mai fiyano. ga 'yan shi'a suna zagin sayyidina abubakar da umar amma suna masallatanku suna cin abinci tare da ku Don Allah ya tambaye ku ‘yan shi'a sun shiga ƙarƙashin ‘yan bidiya ko ba su shiga ba sun shiga masallatansu ko ba su shiga ba kenan kuwa wajen ku da taba wali mai fiyano kara a zagi kara a abubakar a wajen ku zagi sayyidina umar ba laifi bane sai wali mai ganga ba ku yi sharri wa yan shi'a yan shi'a masu zagi abubakar da umar ba ku musu sharri ba ba ku musu kage ba sai ahlus sunna sai ahlus sunna ku saurara su ke zina da yayanku asia ne ko ba su ke zina da yayan bidiya ba yanzu kwanan nan an yi tattaki an yi mai aka ce mikati kilomita casa'in aka ringa takawa da kafa zuwa zaria ƙarya nake kun gansu ko ba ku gansu ba duk wanda ya gani ya ce allahu akbar in tambaye ku tsakanin ku da Allah maza ne zalla ko mata ne zalla ko maza da mata a haɗe maza da mata a haɗe ko to idan an yi tattaki sai dare ya yi sai a ce a tsaya za a kwana makarantar firamare ake samu ina ake samu akwai wutar lantarki a makarantar firamare akwai fitila me za yi ‘Yan bidiyar ba ku ganin illar, ba ku ganin hatsari. Idan dare ya yi aka yi fakin a firamare mai ake yi, samari da ‘yan mata an yi ne ana tattaki dare ya yi sai a shige firamare na za kwana kun san me za a yi cikin firamare da safe da rana an yi tattaki da rana sai a yi taku da rana tattaki da daddare da rana da daddare da rana a kan hanya a cikin firamare tambaye ku amma 'yan bidiya sun ga su, sai mu da muke karantar da sunna kun aje bakaken macizai a cikin gidajenku sai mu da muke karantar da sunnar annabi muhammad da allah duk duniya akwai wali kamar sai na abubakar ƙur'ani ya ambata shi ko bai ambata shi ba alaran ba mu aya suratul tauba إلا تنصروه, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها يوا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الله وكلمة الله هي العليا Allah ya ce illa tansuruhu idan kuka yi felin din annabi ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allahu to ku sani Allah ya taimake shi iz akrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fidda shi daga garin su na makka sani yasnaini ga mutane guda biyu suna tafiya mutum daya na biyu shine annabi Muhammad to waye dayan waye dayan kumaini ne kumaini ne ɗabarisi ne kulaini نے ولی میں biyano ne وسيجنبها الأتقى <laughs> الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد وما لأحد عند ومده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى كي قاتم بيا يكو ينبديا أكتا إذهما في الغاري يا إن سوسو بيوسك يتكين كوكو وادوا kogowa dawa ɗaya annabi كميني tabarisi kulaini shi wancan da aka ce jika annabi ne wai wanda aka ce yayi kama da manzo shi ne wali mai piano ne waye aka ce izi ya kulu li sahibihi yayin da annabi ke fada wa sahabinsa waye sahabi ba ku an samu ba wane ne Mai piano. wa? To ya aka yi masu zagin wannan sahabin kuna tare da su? Ya aka yi? Ya aka yi? Ya aka yi? Kai, yanzu alaran ma ya saukar mana da aya. ya karanta mana aya da Allah ya saukar da yana karanto ta sai ka ji kamar da dumi-dumin ta sauka a lokacin da sayyidina abubakar ya ciyar da dukiya wa addini ya sai bayi ya yanta su sai Allah ya ce wa sai jannabu buhal atika sai ya ce allazi uti malahu wane ne allazi uti malahu wane ne kan wa aya ta sauka to ya aka yi ya ku yan bid'a 'yan shi'a na zagin wannan babban sahabi kuna tare da su ya aka 'yan shi'a na zagin sayidina abubakar kuna tare da su kun san wani abu ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar wallahi yanzu daga cikin malaman bidiya akwai wayanda sun fara gano wannan hatsari wallahi akwai wani yana ciki babba ya ce kai ‘yan izalan nan da muke fada da su ƙara mu sassauto sun fi dama-dama wayannan masu baƙaƙen huluna da baƙar riga da bakin idan nan in suka samu gindin zama kun san me dalilin sa ya ce dalili na da mu da yan izala duk mun yarda da Qur'anin da Allah ya saukar akwai dan dariƙan da bai yarda da Qur'ani Allah ya saukar da shi ba akwai dan izalan da bai yarda da Qur'ani ba amma dan shi a ya yarda da Qur'ani kenan mun yarda da Qur'ani kuma kun yarda da Qur'ani Ina muke samun bambanci wajen fasara wajen me amma ayar mu da ku mun yi tafaki yanzu duk ayoyin da alaran nan ya ja in ka kira wani gingime mai alaramma ko ya kwankwaɗi bidiya ya ƙoshi zai ce ayan nan daidai take inda alaramma ya bata kuma zai gyara mata shi kuma alaramma zai yadda ko ba zai yadda ba saboda mun yi ittifaki akan Kur'ani. idan ake samun bambanci ko kun ce fassarar biyu ce akwai zahiri akwai baɗini mu mun ce a'a zahiri ne zahiri ne zalla amma dai an samu dama dama ko ba a samu ba ku kun ce qur'ani fassara biyu ne akwai zahiri akwai badini muka ce ina aya kuka ce ba aya amma akwai misali muka ce meye misalin kuka ce kama a samu madubi in ka tsaya gabansa za ka ga wani mutumin a ciki ko ba za ka gani ba aka ce za a gani aka rama kallahu ya ce to kaga ga kuma wani a waje aka ce kwarai ya ce amma duk ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne aka ce ɗaya ne ya ce to zahirin da baɗinin kenan wannan malami sai ya ƙara da cewa da mu da 'yan izala dukkanmu mun yadda da hadisan annabi mun yadda da me hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ake samun bambanci fasara idan? to amma dan shi'a bai yadda da hadisin ba saboda sahabin da ya rawaito hadisin a wajen dan shi'a riddadde ne na uku da mu da su dumun yadda da sahabban annabi muna son sahabban annabi muna son ahalil baiti kuna son sahabban annabi ko ba kwa son su kuna son ahalil baiti ko ba kwa son su duk mai son sahabbai da ahalil baiti ya ce Allahu akbar to in ka samu dan bidiya ma kana son sahabban annabi zai ce ina kaunar su zai ce yana me yana son su yana kaunar su idan ka ce kana son iyalan annabi zai ce ina sansu. su ɗan dariƙa na zagin aisha ɗan dariƙa na zagin hafsa ɗan izala na zagin aisha ɗan izala na zagin hafsa to dan shiya fa kenan da mu da yan dariƙu suwa suka fi kusa mun fi kusa da su akan da yan shiya mun fi kusa wannan ne ma ya sa muke matsa musu da wazi kun san me yasa muke matsa musu da wa'azi saboda sun yarda da qur'ani sun ce sun yarda da hadisi to watakila za su fi saurin musulunta dan shi a ayar da najan jan ma bai yarda da ita ba hadisin da najan ja bai yarda da ita ba zai karba amma dan dariƙa ya yarda da ayar ya yarda da hadisin in an yi sa'a zai karba ko ba zai karba ba shi yasa da dama daga cikin mu nan gurin dadu an dana da yi me an dana amma da yake an yarda da qur'ani an yarda da hadisi aka yi kamfin aka koma sunna ko ba koma ba ya ku yan riku ku tsaya ku ga yadda yan shi'a suka shiga cikin ku suke zina da 'ya'yanku suna yaudarar ku suna muku ladabin maciji sun canja muku dariƙa gaba ɗayanta kamin yan shi'a su shiga cikin yan dariƙa idan za a yi maulidi a ina ke yi a masallaci ko a makarantar islamiyya ko a karanta tarihin annabi ko a ɗanyi ishiriniya a ɗana alburda da ɗan ɗarani amma ina kage ko a ce ai tana da ɗan dama-dama ko ba ta da ɗan dama-dama yanzu da 'yan shi'a suka shiga cikin 'yan bidiya maulidin ya canja ko bai canja ba maulidin bana maulidin bana ku san abin da aka yi group kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar sarkin karatu kuma sarkin izalar Kano yanzu da shi shi'a suka shiga cikin yan bidiya yanzu maulidin in za a yi akwai Michael Jackson din annabi akwai Bob Marley annabi akwai 50 cent na annabi wai shi 50 cent ne na annabi yana tafiya yana kira yana waka 50 cent wai amma manzo ake yabawa ana yi wa annabi inda kulau ana manzo mai kwazo kai akwai mariya keri ta annabi akwai shakira ta annabi akwai ashanti ta annabi bana wannan maulidin akwai 'yan kwallon annabi an yi macin wa 'yan kwallon annabi ne na murnar maulidi da ana da yin dariƙa na wannan an je coci an karɓo hayar badujana an bi titi an sa kaya irin na mbb irin na kiristoci ana tafiya ana mati ana dukan ganga wai annabi ne ake yau maulidi ana jip jip jip jip jip jip jip jip jip jip jip da yan dariga na wannan kun san bala'in da aka samu bana wallahi bana wajen maulidi wai hada karuwan annabi karuwan wa wasu karuwan manzo ne suwa suka halatta zina ba ya eh, shiya ba 'yan ɗariƙa ba ku gane 'yan shi'a sun shiga cikin ku ba ba ku gane su suka kawo muku wannan bala'i ba a gefe guda na je garin misawazi na samu 'yan shi'a sun samu karya suka shafa mata jambaki aka ɗaura mata ɗan kwali da zani wai aisha ce radiyallahu anha za a kewaya da cikin gari kun san wani abu dakarun sunna suka ce ba su yadda ba matasa suka ce duk wanda uwashi ta haihuwa shi ba shege ba ga titin ya bi da karyar da matasan sunna suka ja daga ba dan shi a kwara ɗaya da ya fito a wannan ranar suka ce wallahi duk wanda ya shirya ga fili ga mai doki ya ku yan bidiya ga masu cewa matar annabi karya bata muku laifi ba bata zama mai laifi ba sai mu da aka ce mun taba waliyi mai ganga waliyi mai piano ya fi yanzu ku lura bana kiristoci sun yi maulidi a kaduna ko basi ba an fada a rediyo da kafafen watsa labarai ko bai ba kiristoci wai su ma sun fito suna maulidi ta yi murna sun taya mu sallah sun taya mu azumi sun taya mu zakka sun taya mu salatin annabi sun taya mu tasbihi sun taya mu hailala sun taya mu kalmar shahada sun taya mu haukala da hazmala da basmala da da da sai me suka taya mu me yasa me yasa saboda su ma suna yin kirsimeti kuma su ma kirsimetin ba a ƙur'ani suka gani ba sai suka ga maulidin nan ya yi kama da kirsimetin kun san yadda ya kama da kirsimeti a baibul aka ce a kirsimeti a ƙur'ani aka ce a maulidi annabi isa ya yi kirsimeti annabi muhammadu ya yi maulidi a wajen kirsimeti ana yi wa annabi isa waƙoƙin bege ko ba yi ana waƙoƙin zumunta ko ba yi a wajen maulidi ana yi wa annabi waƙoƙin bege ko ba yi kiristoci na siffanta annabi isa da allah a waƙoƙin su ko ba sa yi yan maulidi suna siffanta annabi da allah ko ba sa yi kiristoci suna rali a hanya ko ba sa yi yan maulidi na rali ko ba sa yi kiristoci a kirsimeti suna ɗinka uniform ko ba sa yi suna yin anko ko ba sa yi yan maulidi na yi ko ba sa yi kiristoci na kulla kyallaye a gari ko ba sa kullawa suna kullawa ko ba sa kullawa 'yan maulidi na kulla kyalle a gari ko ba sa kullawa kiristoci suna cewa haliluya ko ba sa faɗa 'yan maulidi na cewa inyas suna faɗa ko ba sa faɗa kiristoci suna yanke yanke ko ba sa yi ‘yan maulidi a maulidi suna yanke yanke ko ba sa yi kiristoci na yin kulikulin hajiya da narkiya da na zainabu ko ba sa yi ‘yan maulidi suna yin kulikulin akwai kama ko ba kama kiristoci wajen kirsimeti suna hada maza da mata ko ba su hadawa yan maulidi na hada maza da mata ko ba su hadawa kiristoci na kada ganga ko ba su kadawa a kirsimeti yan maulidi na kada ganga ko ba su kadawa kiristoci na buga badujala ko ba su bugawa yan maulidi na bugawa ko ba su bugawa kiristoci a kirsimeti suna tafiya da tuta suna fareti ko ba su yi yan maulidi suna yi ko ba su yi 1 plus 1 is equal to 2. shi yasa suka ce wannan ya kama hankalinsu ya yi daidai da kwakwalwarsu suka ce su ma za su kuma wani abin da zai ba ku mamaki shi kansa malamin da aka ce aka raba kalla ina hujjar maulidi ya ce a ƙur'ani ya gano aka ce ina aya ya ce suratul maryam wai Allah ya ce wa salamu alayya yawma wulidtu والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يتي الله يتي Wasalamu alayya amincin Allah ya tabbata a gare ni yau mawulutu ranar da aka haife ni ya ce to shi ake wa maulidi shi ya sa daga kalmar wulutu daga nan aka samo mauludu wulutu mauludu wulutu wulutu to ga tambaya wulutu nan kan haihuwar annabi muhammadu ne ko haihuwar annabi isa ba ku an samun ba da aka ce wa salamu alayhi wa wulitu magana haihuwar annabi ake magana ko haihuwar annabi isa murna haihuwar annabi isa kirsimeti ce ko ba kirsimeti ba ce kenan da wulitu za ta zama hujjan yin biki ranar haihuwar kenan suwa za su kafa hujja da wannan ayar yan kirsimeti ko yan maulidi ayar kan haihuwar annabi muhammadu ta yi magana a ku dakata qur'ani an sa mana alaramma domin su tabbatar dan koma daga baya mu ji wa ke faɗin wannan magana annabi muhammadu ne ko annabi isa wanda ya ce yau ko ma daga baya ƙala inni abdullahi a taniyar kitaba ƙala inni abdullahi a taniyar kitaba wa ja'alani nabiya ya yi gangarar wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya ya mahiru وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم بس جوا ذلك عيسى بن مريم وكيف قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون kenan wa ake magana a to to mun ce maulidi kirsimeti ne ku ta fada da mu in mun ce ku kawo hujja kuma ku kawo ayar kirsimeti to me laifin mun ce yayi kama da kirsimeti ku ta fada shi ya sa wayan can kiristoci suka ce za yi kuma wallahi wannan duk bai tafi ba sai da Allah maɗaukin sarki cikin ƙaddararsa zamani ya same mu yan shi'a suka shiga cikin yan bidiya wallahi yan bidiya wayannan yan shi'an da ke cikin ku ku sallame su ba abokan tafiyar ku bane idan ba ku saurare ni yau ba nan gaba za ku saurare ni in ba ku yadda yau ba nan gaba za ku yadda in ba ku tunanin abin da na gaya muku yau ba wallahi taskuru na ba aqulu lakum فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال لما فستذكرون فستذكرون فتذكرون ما أقول لكم ما أقول لكم قال جاء موسى فتذكرون فتذكرون ما أقول لكم جوابك بين الأمر وأفوض أمري إلى الله <laughs> إن الله بصير بالعباد هاي الله أكبر الله أكبر Allahu akbar ‘yan bidiya mutuwan malaman sunna ba shi zai warware matsalar kowa mutuwar malaman sunna bai warware matsala mutuwar malaman sunna bai sa a daina wa'azin tauhidi mutuwar malaman sunna bai sa a daina wa'azin aƙida shehu ɗan hodiyo ya mutu an daina wa'azi abdullahi gwandu ya rasu an daina wa'azi muhammadu bello ya rasu an daina wa'azi wayannan jagorori sunna ne ko ba na ba ne. shek abubakar mahmud gumi al'alimu al'allama al'alimu al'allama المفسر المحدث الفقيه الأصولي an daina wazi Sheikh Ismail Idris ibnu Zakariya ya mutu an daina wazi Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa Sheikh Hudu Shikaji Zaria Sheikh Lawan mai turnuku Kano Sheikh Alhassan wanau Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano an daina wazi Sheikh Abubakar Hussaini Kano an daina wa'azi kuna ji inda Dr. faki sanya mutu za a daina za a daina za a daina za a daina in yau Kabiru Gombe ya mutu za a daina kai kurun kus annabi ya bar duniya ko bai bari ba an daina wa'azi wa ba Muhammadun illa rasulun محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله أكبر annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kan sai da ya mutu ba daina addini ba sai na Abubakar ya tsaya tsakiyar sahabbai ya ce man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan kadimat wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut ya ce wanda yake bauta Muhammadu da yau ya daina Muhammadu ya mutu Allahu akbar wanda yake bautawa Allah to ya sani Allah raye ne bai mutuwa ya ci gaba da bautawa idan maluman sunna suka mutu halin sunna za ku daina sunna za ku daina korar shirka za ku daina matsawa bid'a lamba kai halin sunna za ku ci gaba da da'awa za ku takura shirka za ku takura bid'a matsayashiya za ku murkushe ta za ku ba shi a takardar sallama bokaye za ku sallame su 'yan duba da malaman tsubu masu waƙar bege da shirka a ciki wani zai ce to waƙar bege wa annabi laifi ne ba laifi ba ne amma ta zama ba shirka ciki ba kafirci ba bidiya kuma malamai ke yi ba jahilai ke yi ba a nan kano malamai ne ke waƙar bege su ke yi ina manyan limaman kano me yasa ba kwai ina manyan malaman Kano me yasa ba kwai malamai ke yi suwa ke waka bege a zamanin annabi malamai ke yi suwa ke yi malamai ne ba jahilai ba ne su abdullahi ibn rawaha su hassan hassan hassan idan an soki musulunci ya tashi ya mai da raddi annabi da kansa zai ce masa kuma ruhul kudusi aka. ya ce tashi ka mai da musu raddi mala'ika jibril na tare da kai hassan ya miƙe ya soki arna ya fatattake su ya surfa musu baka ya goge su tas ya ce adimna khailana in lam tarauha تسير النقى موئدها الكداء يبارين الأسنة مسجيات على أكتافها أصل الزماء تزل جيادنا متمطرات يلطمهن بالكمر النساء فإما تورضوا أن أتمرنا وكان الفتح وانكشف الجداء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار موعدها اللقاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلو ba jahilai da 'yan amore suke yi ba ba jahilai ke yi ba an ban da jahili ranar ina sauraron wani wa annabi yake wasawa yana ya muhammadu mai takalmin take annabawa sannan sahaban da ke waƙoƙin bege da piano suke yi su ke amfani da piano su Michael Jackson su Maria Carey su 50 Cent su Tupac su Dom Williams su ke yi su Nelly su Kelly da sauran maguzawan turai yaushe aka dauko kuma wannan da shi za a yi wa annabi bege sannan dan kwaya ya taba begen annabi bugagge ya taba bege annabi makakke ya taba bege annabi ka ga mutum a buge dan shalisha wai amma annabi zai yi waka idan akwai malamai a cikinsu to jahilan su daina malaman su rinka yi domin malami shi ya san halal ya san haram shi ya san tauhidi ya san shirka shi ya san bid'a ya san sunna shi ne ya kamata ya zama mai wakar ba cewa muka yi laifi ne a yi wakar bege kada a yi ba amma abin da muka ce idan za a yi wakar begar a samu malamai su yi ta daidai da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk yaushe aka shigo da wannan cikin ku wallahi duk sharrin yan shi'a ne duk makircin su waye duk makircin yan shi'a ne su suka shigo da wannan a cikin yan bid'a ya ku 'yan bidiya ku sani annabi ya mutu ba a daina addini ba ba wanda zai mutu a daina kuma wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ba mu tsoron mu samu shahada akan wannan hanyar ba mu tsoron mutuwa akan wannan hanyar wallahi duk sanda na wa Allah ibada da nake tsammanin Allah zai karɓe ta wallahi sai na yi addu'a na roƙi Allah ya Allah ka azurta ni da shahada kamar yadda ka ba malam Ja'far ya Allah ka azurta ni da shahada kamar yadda ka ba malam Ja'far Ahmad Suleiman kai ma kana so ina so Allah ya baka ku ce amin dan abba kana so Allah ya baka shahada ka ce amin Dr. Pakistan kana so Dr. Pakistan yana so Dokta ya ce yana so Allah ka bashi. Sheikh Sani Ashir kana so? Allah ya baka. Rijiyar zaki kana so? Allah ya baka. Kuma kuna so? Allah ya bamu. Allah ka bamu. Allah ka bamu. Allah ka bamu. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يتقون كل ناس فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا تخافوا ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون تعالى ربا كل نفس كل نفس ذائقة الموت قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن إلا الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام wallahi akan wannan hanya ba mu tsoron mutuwa ba asara bace. annabi ya ce wanda ya roki Allah shahada da ikilasi Allah zai bashi da darajar shahidai ko ya mutu akan gadansa ya Allah roƙo muke ka ba mu shahada ya Allah Allah ka sa mu cika da shahada a kan sunna ka sa mu cika da kalmar shahada wannan addu'a muke yi saboda haka shahadar ba tsoronta muke yi ba a kan sunna muna neman ta ne ruwa a jallo muna roƙo Allah ya ba bamu gashi an jawo ayoyi ɗan abba kuma ya ce a tsaya a ci gaba da wazi a ci gaba da wazi duk wanda ya shirya ci gaba da wazi ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ali dan Abba muna so kungiyar Izala ta ci gaba da shirya mana wannan wa'azin a ci gaba da kewaye Kano za ku ba da haɗin kai duk sanda za yi muna so a shirya wa'azuzzuka Dr. Abdullahi Sale Pakistan muna so a shirya azuzuka ba a tudun murtala kawai ba ku kwashe mu ku kai mu tsakiyar birni mu isa da saƙon Allah ku kwashe mu tudun murtala birniya ta ƙare tudun murtala sunna ta saura ku kwashe mu ku kai mu tsakiyar birni inda za a daura mun lasifika idan muka ja aya ta isa ta isa ta isa amma idan abba na san ba za ku iya shirya wannan wa'azi ba dole sai idan mu ma mun ba da gudunmuwa mu wannan wa'azi ya ku bayin Allah kuna so a ci gaba da zuka duk wanda yake so ya ci gaba da wa'azi ya ba da sadakarsa domin kwamitin wa'azi su ci gaba da tsara wa'azi za ku ba da duk wanda zai ba da ya ce Allahu akbar a kar kowa ya bayar na ga sun fara sa hannu ni zan fara badawa kun san dalili in an je lahira Allah ya ce to kabiru gombe kai ka fara badawa fara wucewa aljanna to bari na bada naira dubu biyu nawa kai baka bada naka ba kawo naka ana ramma ya bada nashi kai dan agaji da ke kan mimbari kai mai hula ka sa naka ga wani canda yan agaji a kewaya kai ga wani yana kowa daga ƙasa ku ce Allahu Akbar yan agaji ku zagaya daga yau ba sauran zama duk inda shirka da bidiya take sai mun je mun sallame ta da ƙarfin Allah madaukin sarki Dr. Abdullahi Sale Pakistan Dr. Abdullahi Sale Pakistan ya hawa kan wannan mimbari eh to saura su saka ba tashi akai ba ku ta taimako akwai wani abu da nake so dokta ya dan saka yadda in zan zama kwado to shi ya zama biri mu zama gaba daya Eh, alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi kamar yadda muka faɗa idan Allah ya kai mu ranar asar a can za a gabatar da wa'azi don haka wa'azi a yau da izinin Allah an zo ƙarshe muna addu'a Allah ya sanya albarka da alkhairi cikin wannan wa'azi da aka yi wa'azin da aka gabatar yanzu yanzu ga shi nan akwai shi a hannun masu kaset naira ɗari biyu yanzu an riga an samu wannan kaset wa'azin da mala ya gabatar yanzu yanzu nan ya riga ya tabbata ga shi nan mala ya saka adam ko addu'a za ka yi mana bismillah eh bismillah eh sai ka ce subhanaka allahumma eh, na na yaki da kalmomi biyu subhanaka allahumma rabbana nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka